Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 6025 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad FM, da lol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. kada a manta a yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 30 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To shugaban Amurka Donald Trump ya kafa wani tarihi a yau bayan da ya tsallaka zuwa yankin kore ta Arewa. Masana na nuna fargaba kan ci gaban taɓarɓarewar tsaro a kan iyakokin Mali, Nijar da Burkina Faso. Sannan za a ji cewa adadin bakin hauren da ke mutuwa a yankurinsu na neman mafaka na karuwa a duniya. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji sharhin da wani mai ba da sharhi kan siyasar ƙasa da ƙasa ya yi akan tasirin shigar ƙasar Koriya ta Arewa da shugaba Trump ya yi. Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar ƙungiyar ADPD mai zaman kanta ta rarraba mata da marayu da gajiyayyu buhuhunan shinkafa a birnin Yemen. Baya ga haka za ku ji shawarwarin da wani marubuci ya bayar kan yadda za a shawo kan matsalar rikicin makiyaya da manoma a Najeriya. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a Assalamu alaikum. a yau lahadi donald trump ya zama shugaban amurka na farko mai ci da ya shiga ƙasar koriya ta arewa a lokacin da ya ziyarci yankin nan da ba ruwansa da dakaru wanda ya raba tsakanin koriya ta arewa da ta kudu shugaba trump ne ya gayyaci takwarar aikinsa kim jong un domin su yi wata 'yar gajeruwar ganawa a wannan yanki da ke kan iyakar kauyen da ake kira pomujom I just want to say that uh, this is my honor ya ce ina so ne na ce wannan babbar karamawa ce a gare ni wacce ban yi tsammani ba kawai cewa ne gani na zo ina so na yi magana da shugaba kim sai ga shi mun haɗu har ma na tsallaka kan iyaka wannan babbar karamawa ce a gare ni ko da yake babu wata alama da ta nuna cewa haɗuwar shugabannin biyu za ta zarce sama da ɗaukan hoto kawai amma mutane da dama suna fatan wannan gaisawa da suka yi za ta farfado da batun nukilin da ya wargaje a baya muna ɗauke da sharhi kan wannan labari a nan gaba masana a fannin tsaro sun yi gargaɗin cewa tashe-tashen hankulan da ake gani da hararen masu tsauran ra'ayi a kan iyakokin mali niger da burkina faso za su iya haifar da mummunan yanayi da ba za a iya shawo kansa ba shekarun da akwashi ana fuskantar rikice-rikice a yankunan sun karu a 'yan watannin bayan nan waɗanda suka ji hankulan kafafen yada labarai inda har aka fara tunanin lamarin na gab da kwacewa jami'an tsaro a ranar 14 ga watan yuni wani jirgin yakin dakarun faransa mai saukar ungulu ya yi saukar gaggawa a kusa da yankin da ake kira liptako sanadiyar harbe-harben bindiga da aka samu a yankin kamar yadda wata kafar labarai ta tsaro a afirka ta kudu ta wallafa a shafin yanar gizonta rashin kungiyar is a yankin sahara ya ɗauki alhakin wannan hari wanda ya jikkata matukan jirgin kamar da rahotanni suka nuna bayanai sun yi nuni da cewa kungiyoyin 'yan ta'adda sun nuna cewa zai yi wuya a kawar da su a wannan yanki domin suna amfani da farfajiyar da ke tsakanin kasashen uku inda nan ne kashi casa'in cikin ɗari na hararen da ake kaiwa suke aukuwa hukumar ƙasa da ƙasa da ke sa ido kan mutanen da ke kaura ta ce sama da bakin haure 32 ne suka mutu ko kuma suka bata a duk faɗin duniya tsakanin shekarar 2014 zuwa bara inda mafi akasarin mutanen ke mutuwa a tekun mediterania yayin da suke kokarin tsallakawa daga yankin arewacin afirka zuwa nahiyar turai hukumar wacce ke karkashin majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan adadi da ta fitar kiyasi ne kawai domin bai nuna asalin girman matsalar ba saboda da yawa daga cikin mace-macen da ake samu ba a kai rahotanninsu sannan ba a gano inda garowakin suke amma dai duk da haka masu bincike sun ce wannan kiyasi ya fito da irin mummunan hadarin da ke gaban ɗaruruwan dabban bakin haure da ke saka rayukansu cikin hadari yayin da suke neman mafaka ko kuma rayuwa mai inganci rahoton ya nuna cewa kusan mutum dubu sha takwas sun mutu ko kuma sun bata a tekun mediterania a tsakanin shekarun 2014 zuwa 18 sannan kashi biyu cikin kaso ukun wannan adadi ba san inda suke ba joel milliman shine kakakin hukumar mai sa ido kan bakin hauren Despite the conflict in Yemen, people continue to attempt the sea crossing from the Horn of Africa across the Red Sea and the Gulf. Yace duk da irin rikice-rikicen da ake samu a yankin Yemen mutane na ci gaba da yankurin tsallaka teku daga yankin arewa maso gabashin Afirka zuwa yankin Bahar Maliya da na gabar tekun Aden. Akalla mutum 125 suka rasa rayukansu yayin da suke kokarin tsallaka teku daga Yemen a bara. Idan a kwatanta da mutum 53 da aka samu waɗanda suka mutu a shekarar 2017. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau lahadi al'ummar kasar albania ta ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe yayin da ake ta wato ake ta da jijiyar wuya tsakanin jam'iyya mai mulki da ta 'yan adawa a gefe guda da kuma kairuwa rana da ake yi a tsakanin firayim minista da shugaban kasar a ɗaya gefen manyan jam'iyyun adawan kasar sun kauracewar zaben na yau inda suke zargin gwamnatin gurguzu wacce firayim minista edi rama ke jagoranta da tafka magudi wato a zabukan da suka gabata da kuma zargin cin hanci da rashawa gwamnatin ta rama dai ta musanta waɗannan zarge-zarge inda ta yi gaban kanta ta gudanar da zaben duk da cewa shugaba ilir meta ya ce a matsar da zaben zuwa watan oktoba saboda dalilai na tsaro masu goyon bayan 'yan adawa sun yi ta zanga-zanga cikin makonnin da suka shuɗe inda suka yi ta kira ga firayim minista rama da sokar daga mukaminsa a kuma yi zaben wato gama gari lamarin da ya kai ga gama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro a wannan zaɓe na magadan gari da na ƙananan hukumomi da ake a yau akalla 'yan ƙasar ta albania miliyan uku da ɗigo biyar ne ake sa ran za su kaɗa ƙuri'unsu. rahotanni na nuni da cewa kungiyar taliban da amurka na can sun himmatu wajen ganin an fitar da wani daftari kan sabon zagayen zaman tattaunawar da suke a qatar domin kawo karshen yakin da ake afghanistan a siyasance zalme khalilzad wanda ba amurka ne dan asalin ƙasar afghanistan shi ke jagorantar wakilan amurka a wannan zagayen tattaunawa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. To kamar yadda aka ji a labaran duniya a yau ne shugaban Amurka Donald Trump ya shiga yankin Koriya ta Arewa a mahaɗar ƙasar da Koriya ta Kudu inda babu dakaru. Trump ya zama shugaban Amurka na farko kenan da ya shiga Koriya ta Arewa bayan da ya miƙa goron gayyata ga takwaran aikinsa Kim Jong-un. Abokin aikina Mahmud Lalo ya tambayi mai sharhi kan siyasar ƙasa da ƙasa Farfesa Yusuf Alhassan na jihar Missouri da ke nan Amurka. Tasirin shiga ƙasar da shugaba Trump ya yi. na farko gaskiya eh, <clears throat> ya kafa rekod da ake ji bature da ake da yake cewa eh, ya yi abin da wani shugaban amurka bai taba yi ba kuma gaskiya ba a taɓa ma tunanin wato irin wannan za ta faru a wannan lokacin saboda me saboda yadda wato al'amura suke da tsauri a tsakanin wannan eh, layi na ko kuma eh, abin bambancin eh, shiga wannan layin dmz tsakanin koriya ta kudu da ta arewa hmm, baka manta ba a taron wato kasashe masu arziki guda ashirin da suke ta g20 din nan da suka hmm. yi ah, abin nan japan hmm. to shi donald trump ya yi wato wani abin da zan ce shugaban amurka bai taɓa ba kuma ba taba tunanin zai yi ba shine ya yi wannan twitter da ya rubuta cewa yana gayyatar shi shugaba kim jong un ya zo su haɗu a wannan mahaɗa ko ce ta haɗa uh, abin nan koriya ta kudu ta arewa mm. abin ya ɗaure wa wato mutanen ƙasar nan kai da 'yan siyasa da masu tarihi kai da dukkaninmu gaba ɗaya amma me yasa abin ya zo mutane da mamaki ne wato ya wato ya ya ba wa mutane mamaki saboda menene yake tunanin zai yi kuma abin da ba taba zato zai yi bane kuma ka san shi shugaba Trump wannan abubuwansa da yake yawanci duk ta hanyar Twitter yake yi hmm. ba wai zuwa ake a irin yadda aka saba ba a sami um, nan mutanen state department a je a tattauna abubuwa kafin a zo a fara a shi kawai daga randa da abin ya ci shi ko kuma ya tsunkune shi sai kawai je ya yi so gaskiya wannan ya ɗaure mutane kai har ana tunanin wannan wani irin ɗanyen kai ne to gaskiya ni ya bani mamaki kuma ya bani sha'awa. Mm, to prof wasu suna ganin kamar ai alfani ne haɗuwar ta lura da cewa za ta iya farfaɗo da tattaunawa da aka fara wacce ta ruguje a kan batun nukiliyan kore ta arewa. e gaskiya ai ta farfaɗo ya farfaɗo da wannan taron kamar yadda na ce maka ai gashin ana tattaunawa kuma har ana cewa akwai mukarrabansu akwai waɗanda suka kauce suna eh, tattaunawar asiri tsakani to kaga wannan duk da yayi abinda bature yake cewa impromptu abin nan meeting ko kuma taron da ba shirya shi ba mhm. amma ba shakka at least ya haifar da wannan alkhairin wato tattaunawa ah, da ta yanki kamar yadda na ce maka wadda fatan wannan taron zai fitar da abinda ba a zata ba kamar shi nake ce maka Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda idan aka tashi aka yi canja rasba wani abun da ya faru dama magauta za su ya tura dama shi nan ya ce ya gaisa da shi dama yana sha'awar mutane irin su irin su Kim Jong Un da sauransu taron ba abun da ya haifar to hmm. kasan dama zai za a sami irin waɗannan in kuma aka yi sa'a Donald Trump wani abu ya fito daga nan to gaskiya ya yi abin da ba taɓa ba kuma ba shakka wannan zai ɗaukaka wato martabarsa ba ma'anan amurka ba da duk sauran duniya gaba ɗaya saboda diplomasiyarsa ba irin wacce aka saba sani ba ce. farfesa yusuf alhassan kenan mai sharhi kan siyasar ƙasa da ƙasa To a jamhuriyar Nijar kuma kungiyar ADPD mai zaman kanta ta rarraba mata da marayu da gajiyayyu buhuhunan shinkafa a birnin Yemen. da nufin sassauta wahalhalun jama'a a wannan lokaci da abinci ke ƙara tsada a kasuwanni. Wakilin murya Amurka a Yemen Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Ɗaruruwan magidanta galibi mata masu riƙon marayu da waɗanda ƙarfinsu ya ƙare ne suka amfana da taimakon cimakar da ƙungiyar ADPD ta fara rarrabawa masu ƙaramin ƙarfi. A unguwar Tallage inda aka ƙaddamar da wannan shiri, ton arba'in na shinkafa ne aka zo da su domin shafe hawayen talakawa. Shugaban ƙungiyar Kabiru Isa ya bayyana mana dalilansu na zaben wannan shiya don soma wannan aiki. Anguwar gire masamman anguwa ce mai jama'a da yawa a nan cikin mai kowa ya sani kuma mun ga akwai yawan yara da mata tsofaffi a ciki tunda muna cikin raba abinci mun ga ceto ya kamata cikin siti goma sha uku da a gare mu nan mai mu ɗauki siti ɗin Tallage. A yau dai shinkafa za mu rabo kursan san fami iyali ɗari biyar haka e iyali muna son su samu buhu mai kilo hamsin. Murna a wurin mabukata ba ta misaltuwa malama maimuna wacce mai gidanta ya barta da 'ya'ya sha ɗaya na daga cikin waɗanda suka samu wannan tallafi. Allah ƙara buɗe Allah ƙara ɗaukaka. Na samu buhun shinka ga shi nan gabana kuma Allah ya saka da hairan. An gode kwarai wallahi. Buhun shinka yana yana yin abu da yawa wallahi. Shi ya sa kuke gani mutane da yawa kowa ya zo bisa kan harkar shinkafa ga. Wa zai samu abinci ya ce a'a. Allah ya ƙara buɗe Allah ya ƙara ɗaukaka. Wallahi mun gode kwarai wallahi. Haka ita ma malama Gambi wata dattijuwa mai kimanin shekaru 60 a duniya ta yaba da wannan tallafi da ta ce ya zo a kan daidai a bisa la'akari da yadda abincin da za a ci ke yi wa wasu bayan Allah wuya a yau. Akan da gwada zaman kun borfo an kan ba a wurai si fu kan dumo sa ku diga sabiri ga talfi. Farkon saukar damana wani lokaci ne da farashin cimaka ke matukar hauhawa a jamhuriyar Nijar. saboda haka kungiyar adpd ta yanke shawarar faɗaɗa ayyukan bayar da taimako zuwa wasu sassan ƙasa don ganin sauran jama'a ta mori wannan shiri wannan program na rabon abinci da gare mu za mu yi shi a yamai za mu yi shi a doso za mu yi shi a maradi za mu yi shi a tawa daga baya kuma idan allah sa kuma za a ci gaba ga sauran wasu jihohi duka gaba ɗaya kuma muna kira ga duk wasu waɗanda masu hannu da shuni a nan gira masu son a raba ma al'umma taimako mu muna nan su damƙa mana za mu ba mabukata abincin haka kenan ba kullum sai a ce sai da waje za a nemo abinci. a bisa al'ada gwamnatin jamhuriyar nijar kan aike da tallafin cimaka zuwa sassan ƙasa a irin wannan lokaci na kama ayyukan damana domin sayarwa talakawa akan farashi mai rahusa ko kuma a wani zubin a rarraba kyauta sai dai rashin saka ido a kan yadda ake tafiyar da wannan aiki kan baiwa wasu shugabanni a karkara damar su mursisi duk kuwa da cewa an saba garkame waɗanda aka samu da aikata irin wannan barna sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma To a Najeriya matsalar rashin jituwa da ake yawan samu tsakanin makiyaya da manoma matsala ce da ta jima tana ciwo hukumomi tuwo a ƙwarya wacce takan kai asarar rayuka ga ɗimbin dukiyoyi. Ahmad Safwan Ibrahim mawallafin wani littafi mai suna Practical Guide on Beef Dairy Cattle Production a Turanci wato hanyoyi na bayyana kan yadda ake koyar da tsare-tsaren kiwon shanu. musamman a fannin samar da nama da madara inda a cikin littafin ya yi bayani kan yadda za a magance matsalar rikicin makiyaya da manoma amma ya fara yi wa abokin aikina mahmud lalo bayani ne kan abinda littafin ya kunsa a dunkule littafi ne da ya kunshi ayyuka da aka gabatar na a fili yadda muka yi shi muka maimaita muka maimaita wasu ayyukan an yi su ne a maimai wasu abubuwan kuma mun kalle su ne a mun karanta su ne a cikin wasu littattafai don mu kara samun ilimi da kuma wasu kundi-kundi don a samu ilimi mai sauki da kuma littafi mai sauki wanda mutanen najeriya za su samu cikin sauki su karatu a cikin kwanciyar hankali da sun nemi da kai masu tsada a wanda kuma samun su yakan zama wahala wa ɗaliban ilimi da kuma sun manoma ba to da yake wannan maudu'i da littafin ya karkata a kai yana da faɗin gaske shin ko ka taɓa abin da ya shafi yadda za a shawo kan matsalar faɗace-faɗace tsakanin makiyaya da manoma? eh wato mun kalla na gefen da za a kare matsalolin kiwon matsalar makiyaya da manoma wato akwai matsala guda ɗaya wato ta ke da matuƙar muhimmanci wanda an har za a ɗauke ta tana za ta taimaka sosai wannan matsalar kuma wannan matsalar wannan gefen kuma shi ne gefen wuraren da su wa'annan makiyayan za su zauna don su ciwo shekaru talatin da suka wuce akwai wuraren da aka tanada don irin wannan ayyuka Da an maki wasu jihohi na kasan a cikin kasa najeriya wacce za ta taimaka wurin gabatar da wannan ayyuka akwai wurare da aka makin dinsu aka ce za a yi wannan aiki akwai kamar kukar gangari akwai katiya akwai odubo da dai sauransu wanda wannan wurare an makin ɗinka akalla su an an samu fili wanda ya kai sassa dubu miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da hamsin don a gabatar da wannan aiki. Sai hmm. kuma haka hakan ya zanto da a yanzu kuma sai ya zanto yannan filaye babu su. Wato matsala ta noma makiyaya tana da dimension da yawa tana da hanyoyi da yawa wurin magance ta. akwai hanyar da za mu bi wurin haɗa kai da su akwai yafi allah ta sulbin da association akwai yafi allah kautal hori akwai su gabdan su ma suna da matuƙar muhimmanci wurin yadda za a magance nan da kuma haɗin kai tsakanin al'ummomi na cikin na kowane al'umma da wayannan makiyaya suke kiyaye a ciki in har za a samu wayannan haɗin kan za a fahimci juna sosai za a magance kuma matsalolin akwai kuma matsaloli na yawon na yawo da sani suke yi da wannan dabbobi suke yi in har wannan dabbobi za a ce kullum za su ci gaba da yawo to tabbas akwai matsaloli akwai matsalolin cututtuka akwai matsalolin wasu su gaji su mutu da dai sauransu to amma batun killace shanu su daina yawon kiwo batu ne da mafi akasarin makiyaya ba su amince da shi ba duk da cewa wasu hukumomin suna ganin wannan ce kadai maslaha ga rikicin makiyayan da manoma wato al'ada al'adu sukan canza yayin da al'umma ta zan fita canza in fara za a samu haɗin kai na shugabannin tunani. ina da yakinin cewa insha Allah za su ma za su yi tunani wurin zama a wuri ɗaya ba abin da fulani da yake bukata a harkokin ciwon shi irin abinci hmm. akwai ciyayi da aka kirkire shi ko kuma aka haɓaka su wurin samar da ingantacciyar abinci ne wadata kuma abinci ne yana da inganci kuma yana da yawa ciyawa ce wacce za ta yi a karamin lokaci za ta bayar da duk abin da dabba take bukata a karamin lokaci to yayin da aka killace dabbobi aka kuma ba su wa'annan kulawa aka ba su wa'anda za su dinga kulawa da su kuma na dukan kula da ku da sauransu to ina da yakinin ba abin da kuma ne yake so irin ya samu dabbobin su suna cikin lafiya da kwanciyar hankali Ahmad Safwan Ibrahim kenan mani masani kan harkokin kiwo a Najeriya. saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 20 na safe ga shirinmu na gaba. San wewe da kwaya sun ne masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na idan kwaya ta narke fa wanda ni muhammad hafiz baballe ke jagoranta A kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 26 ga watan Yuni domin ƙara wayar da kan al'umma akan illolin sha ko mu'amala da miyagun ƙwayoyi a ƙasashen duniya. Dangane da haka, shirin namu na yau ya samu bakuncin shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ake kira NDLEA ta jihar Kano, Dr. Ibrahim Abdul. wakilin mahmud ibrahim kwari ya tattauna da shi a kan wannan rana inda ya fara da tambayarsa muhimmancinta abubuwa daya muka yi kamar da yadda ka ah, faɗa kowace ranar 26 ga watan juni ɗinkin duniya ta ware wannan rana ta zama ranar yaƙi da shaye-shayen kwayoyi na duniya ko don wayar da kan mutane kan illan da kwaya take musu waccan shekarar wata shekara sai ka ji an ce an yi ne saboda tarbiyyar kangararrun yara wata shekara ka ji an ce an yi ne saboda tramadol wata kuma ka an ce saboda maganin tari na kodin amma wannan shekarar an yi ta ne da taken a cewa wai health for justice justice for health wanda abin da ake kokari a yi shine shi dan kwaya ya kasance a rika daukan shi mutum ne mai matsala na rashin lafiya maimakon a killace shi ko kuma a ware shi ko a kyamace shi mm. eh, sannan kuma menene hakkin kowa kowane dan najeriya wanda doka ta tanadar mashi sannan kuma a wayar da kan mutane kan illan da kwaya take su ne ake kokari a yi to tun wannan satin da ya fara muna kokarin wayar da kan mutane muna zuwa loko loko muna wayar da kan mutane kan illan kwayoyi a rinjima juma'a ma aka yi addu'o'i a masallatai da cocina da sauransu gangami na musamman kuke kenan eh wanda za a tara malamai na addinin musulunci da na kristan da malaman makaranta da iyayen ƙasa sarakuna da 'yan jarida ne da ma'aikatan lafiya ne da wasu 'yan kwaya ma da suka daina can kwaya da sauransu da kuma malaman makaranta don a yi lakca kan wannan illar da kwaya take eh, to eh, wannan abin shine kamar karo na nawa da kuke misali tun da ta yi um, a wasu lokuta aka fara ke aka kirkiro shi a can lokacin da aka yi kuduri na majalisar ɗinkin duniya wanda aka yi a vienna austria na 1988 mm. aka fara wannan gangamin ko ba ran da aka fasa ba shekaran da aka fasa ya cin a ce kowace shekara akwai takin da aka yi mata idan kuka yi irin waɗannan bukukuwa watakila kuna da wasu manufofi da kuke son cimmawa misali wayar da kan jama'a dinnan kuna da wani mizani da kuke gano cewa sakamakon lakcoci da gangamin waya da kan jama'a game da wannan illar hulɗa da ƙwayoyin nan ana samun wani mizani yana raguwa sakamakon wannan abubuwa da kuke yi? yana raguwa da yamma na dubu goma sha shida in kai maganin maganin tari nan lokacin ai da yawa nan garin yanzu maganin tari mai kodin ka gan shi ma aiki ne lokacin nan kaga ai mun kama wajen tan takwas aka kama ko a lokacin nan ko duk an kira ku kuma wanda yake ya kai wajen kashi wajen 62 sai da alu dubu biyu da goma sha bakwai kuma sai abin ya ragu ya koma tan uku da digo tara wanda ya kai wajen adadin abin nan wajen goma sha bakwai percentage goma sha bakwai to me ya faru lokacin da gwamnati ta ce ta hana sai da maganin tari mai kodin alif dubu biyu da goma sha takwas sai abin ya sauko kasa ya koma ma kamun ma da muka yi ton ɗaya da dugo takwas sai daga watan janairu zuwa yanzu ba ma ton ake ba maganar kilogram biyar ne da digo tara kawai aka kama wanda shine sifili da digo da sifili da biyu kadai aka kama kaga yana raguwa that is wannan na, na maganin tare da kodin tamadol ma haka to wannan ya samu ne saboda watakila wancan gangami kamar yadda na faɗa da kuma irin sintirin jami'an ku suke yi na dakile amali da waɗannan ababe eh da sintirin da aka yi da kuma wayar da kan mutane sannan kuma da bodoji da airport da wajajen jiragen ruwa duka an tara wayannan wajajen an hana shigowa da sinadaran da ake amfani da su na yin wayannan magungunan sannan su ma hukumar nafda gaba ɗaya sun dina ma da lasisi ma kowa ne ya shigo da wannan sinadarin sai waɗanda aka tabbatar cewa za a yi amfani da su a asibiti shi shi yasa abubuwan su karbo kenan uh, za a iya cewa mutanen da watakila kuke kamawa sanadiyar hulɗa da waɗancan ababe da ka ambata na samaye su ma ya ragu kenan a sosai mana ai dole ne su roƙo din saboda ba sai sun ga kwayan ba sannan za su sha yanzu ma da suka duba ma suka ga kwayan ma na maganin tari ya abin nan ya yi karanci ba a samu su tramadol wa'annan duk ba a samu kullum ma'aikacin tsaro idan ya fito da wani sabon salo na kama masu laifi su ma suna kokarin su fito da nasu salon shi yasa zaka ga cewa yanzu wai tomtom ake samu wai guda goma sha biyar sai a sa cikin ruwan shisha sai a ji irin wannan dan nasasarin nan da ake samu idan mutum ya sha maganin tari shi yasa zaka dan kwaya na cewa in ya sha sai ji necessary wani sai ce ya shiga nuclear wani sai ce ya shiga network to ka gani sannan kuma sai muka sake samun wani nau'i na kwayoyi da ake kira cocodamol shi kuma wani shi ma din yana da wannan sinadarin wanda da can ba a sani ba sun fara shan shi to yanzu kuma muna kai su mami kan wannan dr ibrahim abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da miyagun kwayoyi da ake kira ndla ta jihar kano da ke najeriya Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu, Dr. Ibrahim Abdul da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya yi hirar, sai kuma Bonsa Tufa da ya haɗa mana sauti kuma ya ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. lahadi donald trump ya zama shugaban amurka na farko mai ci da ya shiga ƙasa kore ta arewa a lokacin da ya ziyarci yankin nan da ba ruwansa da dakaru wanda ya raba tsakanin kore ta arewa da ta kudu shugaba trump ne ya gayyaci takwaran aikinsa kim jong un domin su yi wata yar gajeruwar ganawa a wannan yanki da ke kan iyakar ƙauyen da ake kira pomujon masana a fannin tsaro sun yi gargaɗin cewa tashe-tashen hankulan da ake gani da hararin masu tsatsauran ra'ayi akan iyakokin mali niger da burkina faso za su iya haifar da wani mummunan yanayi da ba za a iya shawo kansa ba shekarun da aka kwashe ana fuskantar rikice-rikice a yankunan sun karu a yan watannin nan waɗanda suka ja hankulan kafafen yaɗa labarai inda har aka fara tunanin lamarin na gab da kwacewa jami'an tsaro a ranar 14 ga watan yuni wani jirgin yakin dakarun faransa mai saukar ungulu ya saukar gaggawa a kusa da yankin da ake kira liptako sanadiyar harbe-harben bindiga da aka samu a yankin kamar yadda wata kafar labarai ta tsaro a afirka ta kudu ta wallafa a shafin yanar gizonta hukumar kasa da kasa da ke sa ido kan mutanen da ke kaura ta ce sama da bakin haure 32 ne suka mutu ko kuma suka bata a duk faɗin duniya tsakanin shekarar 2014 zuwa bara. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai bonsa tufa da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau jona cummins ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Afrique, dites-le.